Ni je makaranta ban ganki ba kuma ban ga ɗaliban ki ba in ce dai komai dai lafiya ba matsala. Wata makaranta kuma? Au, makarantar da kike koya mana A is for apple mana a? Tunanin me kike kuma in ce dai ba matsala. A'a, ba komai. Dan Allah ka bar ni in ce To, to a dakata. da Allah bari in dan dauka miki wannan icen kin ga ai bai kamata ba a matsayina na ɗalibin ki in barki kina daukan itace ko kuwa a'a kai hakuri da Allah kaga in ya dade a gida za a mutu. kin ga ko ni ba zan so a ce ai ma malama faɗa ba a kaina ko sai an ba malama ko ma da makaranta I think I'm in love. Wato Malam Idi. Hmm? Ni abin da nake tunani. Wato abin da nake so a bana. Na yi tunanin ba zan ajiye wani amfanin gona ba. Domin kasan bara na sha wahala a waken suya. Wato kai ko? Kana da matsala, kana da matsala. shi kenan an dinga asara kenan an dinga asara kai baka bukatar sauki ah. ba haka bane malam idi to wato idan baka manta ba bara ma haka barkono ya mu shi kan sha bani wahala domin ni dai ban fahimci komai ba a noman da ni na bara to abin da nake so ka fahimta fa wannan ba kai kaɗai ta shafa ba kowa ta shafe shi kuma insha Allah ina sa ran cewa bi iznillahi ta'ala za a samu sauki a wannan karin ta samu sauki ta samu sauki amin Allah ya sa haka ai saukin ake nema amma abin da saka ji nake taimaka wannan batu shine ina cikin wani yanayi na buƙatar kuɗi musamman ma 'yan kwanaki biyun nan wallahi ina buƙatar waɗansu 'yan kuɗaɗe da zan magance waɗansu 'yan matsala ta sani a gaba malam bala kenan wato wannan matsalan ko gidan kowa ne ka gani gidan kowa ne ta shafi kowa da kowa kuma ai ina ce kana da dawa Kwarai ko ina da dawa. To tunda kana da dawa me zai hana ka ɗauki buhu biyu ka siyar in ka samu kuɗi. Haka ne. Ai. Assalamu alaikum. Kai. Wa alaikum salam. Ah, Baba. Kabiru. Na'am baba. Kai kai kai. Mutanen birni. Sauka kenan? Wallahi baba. Kai. Ya mutanen birni? Wallahi lafiya alhamdulillah. Wani bura? Na'am mala'idi. Ko ka gane wannan? A'a gaskiya shige mu ban gane shi. Ya shige maka? Kwarai kuwa. Kabirin ɗaya ba dan gidan margan ya zo riya yayata wacce take yalwa. ap ap ap ap ap ap Ah. <laughs> Babai dawo ni. Lafiya kalau. Ya Alhamdulillah. ku lafiya. Lafiya lau. Kwarai kuwa mana idi. Hmm? Ai rabona da ganin Kabiru. Hmm. Tin yana rarrafe. kai yaran yanzu na kaife su ga kawai su girma suke bubul su girma sai ka ce abin nan <laughs> gaskiya ne wato ka san yaran mu na zamanin yanzu eh. sai ga yaro dandana daga an haife shi mm. sai ga yana girma yanda ka san ana zuba mashi takin yuriya ko kuma NPK kai jama'a sannu kabiru ka zo lafiya ya gida sannu sannu eh ka shiga daga ciki ka huta ka ji. eh kabiru kabiru Alaikum baba. A'a. Kai. Madalla. Kaga yaro an girma? Shi ne ai. Tai. Hmm. Ai yanzu girman yaran nan babu. Lokaci kaɗan sai ga yaro kawai yadda ka san. Kai, a maka mora mashin wallahi. Wallahi hajiya na son ni wallahi. Duk ɗaya wallahi. Hajiya. Ka ga na ci buri akan mashin ɗin nan. Eh. har sai na anshi tamanin amma kaga tun da kainawa ne eh. ba yanda zan yi don Allah hajiya gaba wallahi in an samu wani wallahi kila tsona waya ni ka nika tohowa bakin kudade kin ji ko naji to dan ba mamman dan la'ada mana wallahi da ya kyauta ka ba mamman dan la'ada mana yana da maki aja mene nawa gaba tu da kike tohowa baki dubu ki shiru shiru ba sai ka mun terere ba to ka ka mun terere aja wanga asiki da muka yi ai sai kowa ya ji to aja wallahi in za ta baka wallahi ta baka ban baka wallahi je ka na ban baka je ka hajiya to wallahi na ta ka gani man cewa ma da nayi da wallahi na gode hajiya to shike na gode hajiya ka gaida ki to Allah shi kira da Allah shi kira to aba da sakwato to za ka yi hajiya kina gani fa ya wuce ishuru sai in baka ni ban san tere to wato hajiya ya zan ya zan yi kai da baka da komai kai da baka da shi ai dole ka je ni sallame ka to ba komai hajiya wato Gabiru na hanka gaskiya ba karamin jin daɗi ne ba da ka dawo nan kuma da mun ni wai a ce mutum ya tafi ya bar gida ya manta da abun nan ya je can zama sa wannan ba ni bai mun ba a rayuwa ai kaga yanzu da ka dawo sai a samu wacce wacce ta dan dace da abin ɗinka a da ita kaga dai ko banza mutum ko ya tafi ya san cewa akwai abin da ya ajiye zai dinga dan kewayowa gida akai-akai yana ana ganin shi kuma Allah ya tuba kabiru kamar ka a ce baka da mata kaga ai <laughs> akwai ayan tambaya shi fa ubangiji maɗaukin sarki fa shine ya kwaitar da mu waɗannan jinsin ya nuna mana irin albarkar da suke da shi shi ya sa ma ya ce wa khalaqnakum azwaja muka halicce ku maza da mata da ubangiji ya ga dama sai halicci maza zalla ya bar a wannan a'a idan ya ga dama da sai ya halicci mata zalla amma saboda a ji daɗin rayuwa shi ya sa sai ya ce wa khalaqnakum azwaja muka halicce ku maza da mata sa'annan kuma ya ce fankihu ma babu lakum nisa ku auri abin da ya muku daɗi na daga menene yi. a can kuma wani gurin ma ubangiji sai dai ya eh, ce mana wa ashiru hunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da mutanen nan da kyakkyawan ɗabi'a kaga ko ashe su ni imani a gare mu to kaga yanzu in kai aurenka sai kaga komai naka ya canza ka daɗi ko a can dangin baban naka akwai wace wace aka zaɓa maka ne eh to akwai wata wai wajen salami da wajen gaji gaje wace gajin Gaji dai nan bayan gidanmu ba akwai kududdufi biyu nan ba to to to to to to to to na fahimta da ce ta girma kenan wallahi to an ya kabiru ba ko kai ka ta ba kawai wallahi kawo wani yayanta ne wai shi to shi ne kawai ne nake tunani kawai ya yi hana abu ban fahimta ba me na shi ni kawai dai ka san munafi dama ni ko a can birnin ba wani shiri muke tare da shi ba ni ko a birnin ba ma ga maciji ma tare da shi ka gama magana ka gama magana ai tun da ka ce munafiki ka gama magana shi munafiki ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana ma irin abubuwansa a cikin alkur'ani mai girma Ya yace innal munafiqina fi nar fi nar jahannama khalidina fiha kuma fi darkil asfal min nar shi munafiki ne can karkashin abun nan na wuta ka kwata da hankalinka munafincin shi shi zai ci annabi sallallahu alaihi wasallama an mai munafinci ba irin abin da ba kulla mai ba amma tunda yana da gaskiya Allah ya ɗaukaka shi shi yasa har musuluncin ya zo yanzu to ko a can birni akwai wata wata ka abin nan kawo ai ba wani wata aikawo sai yadda kuka aikawo babu to ba amma, mu muna da wacce zamu baka eh mu muna muke da yara ga su nan kai wacce maka abin nan zan duba maka kaji to kawo ni ba zan zo in je gidan babu sanan duba shi to shikenan ba amma, sai ka dawo alakiyaye zan ci gaba da dan bincika maka kaji ko ka ga yaro ya dawo ya nutsu abinsa ka ake so Allah jikan kan zoyariya the Farouk is so funny. Why the sudden change of mind? I told you. I told you ba na gidan ku ba inda zai je amma ba ku yadda ba. Gaskiya ne fa ka faɗa ba I still can't believe it. <laughs> Sai ka ce wani mai aljanu. Amma me kika yi mishi ne? Me ko zan yi mishi? Wani zai yi mani tino <laughs> beg. Amma equation ɗin ya yi balance. Da faru ga munira. ai ni gani ma nike kamar bai apply relocation ba a in dai relocation ne gaskiya kam ya yi, ni shaida ne ya apply relocation amma kin san NYC relocation kai apply sai bayan wata uku za a da listing relocation da dai har yanzu ina je ina jiran abin nan sakon relocation din kuma ba turo ba ina ji amma ba mamaki za a iya turowa ko yaushe ne Kopa tunji. na me and you dey dis house o ghana to buy my assurance cewa ba inda za shi so you even know say you apply for relocation haba ai ke kin san mutumin ki ne ba a sani mishi yau yana nan gobe yana can ni dai na san in mutum ya apply in relocation in kuma ya fito sai ya koma taban PPA din shi I don't even know what is wrong with that guy's head. Sanki of course. Sanki. Me zai dame shi banda sanki? Da farko da muka shigo kan, yanda kuka san an tura shi cikin wuta haka yake ji. rushing off to this early? Oh, I'm going to the school because I have something to cover up very reasonable in the class. Wow. You that is leaving them soon? Oh, didn't she tell you, Munirad? Tell me what? Ah, don't worry, if I come back. No, she didn't tell me anything. Mm, we'll talk later if I come back. Hmm, serious copper. nasiba nasiba abar tausai nasiba ti a baiwar Allah nasiba nasiba abar tausai nasiba ti a baiwar Allah Ke nasiba na'am baba ya kin kammala daura karen ne ina e, gama to ya kamata ki maza mu hada mu tafi ko So. Baba bari in ɗauka maka mana. Yaro. na? Kayan nan akwai nauyi. Babu dama baba, ba za ka iya ɗauka ba. Ba matsala wallahi zan iya. Kuma ka ga buhun nan akwai datti. Fararen kaya ka saka zai bata maka ji. Karka damu wallahi zan iya baba. Yaro inda fa zan kai kayan nan akwai nisa. Babu matsala mu je kawai baba. <laughs> Mu je kawai. Ah, Nasiba. Kin ga ran arziki. Cewa zai ɗaukan mana nawa kayan ya kai min gida. <laughs> ki gani na yi sa'a na sami ɗaukar mu wuce mu tafi to baba okay ai ba san hanyar gidan ba <laughs> bismillah ba <laughs> to to shi ke ba nasiba zo mu je ko Na nagode nasiba nasiba ta yar baba na gode na gode na gode <laughs> ba ma koyi ba yawa aji su anan ma ainihin yan yayi <laughs> ni bari na gode kowa ko a'a ba za ka tafi ba bari a samu a dan kamuka muka fura da nono ka sha ah, wallahi baba na gode ba matsala don ban daɗe da ci abinci ba wallahi yaro na'am Allah shi ne maka ihsani

sannu ka ji yaro Allah ya maka albarka amin amin saboda haka a kawo mai fura da nonon nan ai wallahi na nagode wallahi don ban daɗe da na ci abinci wallahi Na gode, Allah ya saka da alheri a kai ko yaro ko dai ruwa ka tsaya ka sha ai ko ai ya kamata a baka a kawo maka sha ko ko baka bukatan cin abincin mu na yan kauye ne a wallahi ba kyamun ku ne ke ji wallahi kawai dai na ƙoshi ne amma to babu damu a kamar ruwan insha Allah zai je kuna tanin kyamun ku gizi <laughs> nasiba a samu mushi ruwa da Allah sha eh wai yaro eh, ina an bawa ai na kake aiki ne eh ina koyarwa ne a nan kwalejin nan wanda yake wannan karkara <laughs> to ai a wannan makarantar Eh. a nan nasiba ta gama ah Allahu kuma Allah mai iko <laughs> kwarai kuwa yawa au ta gama ne koko ta da ne kwarai ta gama Allah ta eh Allah sarki kwarai ta gama aji ukunta insha Allah <laughs> ba shi malaka na gode gode mm. sosai. Mun gode fa. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Na ba lafiya. Yau to madalla. Godiya miki. Kimala. Ni fa abin da ya rike na bani mamaki. Har gona fa ban san da shi ba kawai sai na ji na ga buhu zan tsora aka. Kawai sai na ji an yi tarbar riƙe. Gaskiya ne, wato malam, ina mai tabbatar maka da cewa ba ni da kuɗin nan amma wallahi sai da na nemo su ba da komai ba domin in ga cewa na cikawa ƴata nasiba alƙawarin da ne mata domin ina son nasiba ta karatu sosai wallahi ina sauraron kin shiru haka ne ni ma na san da haka to amma ne kin ga ta, ni kuma ban so ki faɗi komai ya fito daga baki ni kawai izini nake nema alhamdulillah eh to yanzu ya za a yi to tsoka an wata a ni da abin da na so ka je ka gama abin da kake zuwa can an jima da yamma kawai sai ka same ni gida ka danka min mashin sai ita eh, wallahi kaga daga nan ma wallahi ni gida na ka tafiya sai eh, ko kana wallahi ne ka tafi dole ne ai in ba kuma in ko ba so kake in kuma kace kai baka so to daidai in ka koma can birni ko kuma ka koma gidan mai kauyen mahaifinka